A yau a bangaren labarin wasannin namu daga nan dandalin biyoyi za mu leƙa ne bangaren wasan sada zumunci tsakanin ƙasa da ƙasa da aka yi inda kungiyar kwallon kafa ta kasar saudi arabia a jiya suka ɓarje gumi da latvia saudi arabia ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta latvia da kwallo biyu da ban haushi a yau kuma za a kara a sauran wasannin na sada zumunci tsakanin kasa da kasa inda kungiyar kwallon kafa ta kasar congo za su ɓarje gumi da kungiyar kwallon kafa ta benin da misalin karfe uku da rabi na yamma agogon najeriya niger kamar da kasar chadi sai kuma kungiyar kwallon kafa ta kasar iceland su barje gumi da czech republic da misalin karfe hudu saura kuta na rana agogon najeriya nijar kamar da kasar chad a wasan sada zumunci a yau za akwai wasan za a tsakanin kungiyar kwallon kafa ta kasar nicaragua da kungiyar kwallon kafa ta kasar republican da misalin karfe goma na dare agogon najeriya nijar kamar da kasar chad har ila yau a wasan sada zumunci tsakanin kulob da kulob kuwa a yau za a buga wasanni da dama ga wasu daga cikin wasannin da za a buga kungiyar kwallon kafa ta alabes za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta bogas sai kungiyar kwallon kafa ta sparta su barje gumi da fc bolenda yayin da kungiyar kwallon kafa ta dinamo fachivo za su karbi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta rad viagrad sai kungiyar kwallon kafa ta Borussia Mönchengladbach su fafata da Armenia idan muka leka abubuwan da ke faruwa a kungiyoyin kwallon kafa na duniya musamman a nahiyar ta turai a kasar ingila kungiyar kwallon kafa ta west ham united ta bayyana sunan tsohon kocin everton da manchester united david moyes a matsayin sabon kocin kungiyar wanda zai ja gamar kungiyar a kakan wasar ta bana moyes zai mai gurbin tsohon kocin ta ne mai suna slavin bilic wanda kungiyar ta kora a ranar litinin da ta gabata sakamakon ya kasa tafuka wani abin a zo a gani a kungiyar kungiyar ta bayyana koransa ne bayan da kungiyar kwallon kafa ta liverpool ta bi ta har gida ta doke ta kwallo hudu da daya a gasar premier league din kasar ingila na bana na shekara 2017 zuwa 2018 a wasannin mako na 11 david moyes dai zai fara aikinsa a kungiyar kwallon kafa ta west ham ne na farko a wasan da kungiyar za ta yi tsakanin ta takwararta kungiyar kwallon kafa ta watford a wasannin mako na sha biyu na premier league din kasar ingila inda west ham da yanzu haka ta yi wasanni sha ɗaya a bangaren premier league din kasar ingila ta samu nasara a wasanni biyu kacal inda ta yi kunnen doki a wasanni uku ta samu rashin nasara a wasanni shida a yanzu haka dai kungiyar tana mataki na sha takwas ne da maki tara kacal iya abin da ya sauka kenan nan daga nan dandalin ya huta lafiya.